بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما يكأوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى يولي كنن نقوة ربي أول إيه biyar ga watan rabi awal a shekara ta 1432 daidai da bakwai ga watan fabrairu shekara ta 2011 za mu ci gaba a karatun littafin umdat al-ahkam a inda za mu tashi a hadisin abdullahi dan abbas cikin eh hadisin aisha ne hadisin na aisha allah maɗauki sarki ya yarda ita a cikin kitabul hajji قال جتوا أن عائشة رضي الله عنها قالت حجزنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يريد الرجل من أهلي فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابثتنا هي فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال أخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرأ حلقة أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري أنا عائشة رضي الله عنها أن كربو حديثي رجعنا أنا عائشة الله مدعو تنسر كي يردر قالت نانا عائشة تشي hajjajina ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa afadna yawman nahar sai muka yi tsawaful ba a ranar babbar sallah ita ce yawman nahar idan ba ku sha'afa ba mun yi magana cewar a ranar sallah ayyukan hajji guda nawa ake yi ana jifa sai sai ai aski sai tsawaful ifaba nau kenan hudu waɗannan ayyuka guda hudu idan kai biyu a cikinsu kun gane wannan da ke ko ya halatta ka sanya tufafinka ma'ana kana zuwa sai kai jifa ɗaya kenan sai kai aski nau kenan biyu ya halatta ka koma shemarku ku ka je ka yi wanka ka ɗauko ɗanyen shaddar ka ka sanya ka sa turare saura nawa saura yanka mutum ya yi jifa sai ne aski na ce ko nam sai aski ko ya yi jifa sai yi aski bi ko yi jifa ya yi aski da ya aski shi kenan kuma shawara ta ana ita ce in mutum zai aski kada ya bi arha ya bi ina ake mai kyau kun yi shiru dan sai mutum ya je kai kan shi inda yake ko na arha ne kawai a je bai san wanda wani abubuwa za a goga mai aka ba yan najeriya da sun komai dai san arha kawai irin wannan dubin reza da aka wa mutane aiki da ita dubin bata a je je ne ga kan shi shi ma a mishi aski da ita alhamdulilayi dai mutum ya san inda zai kai kan a mai aski kun gano wannan da kyau ko idan mutum ya yi biyu misali ya yi jifa ya yi aski a ga ya halatta ya sanya tufafinsa ya je ya da tufafin shi a jiki ya je yanka kuma ya huce ya je ya tsawafin ifaba tsawafin ifaba ya halatta a jinkirta da shi a ranar zuwa wata ranar kun gano wannan hagan nan ma yanka ya halatta ka jinkirta da shi a ranar zuwa eh kun shiru zuwa gobe zuwa da karshen ayyamun nahar tunda in ba a yi yanka jiya ba za a yi karka manta kwanakin yanka su ma ƙididdigaggu ne karka bari kwanakin su wuce maka take cewa fa'afazuna yawan nahar sai muka isa ba a ranar babbar sallah din kenan mana ba su jinkirtar da tawafin zuwa gobe ba ko jibi Allah ba ta mun gano wannan da kyau fahadat safiya sai safiya bintu hiyai sai jinan al'ada ya zo mata kun gane ko ita ce safi tana cikin ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana matan manzan Allah sallallahu alaihi suke mata magana haka ya amma yake Allah ya zai same ta hankalinta a da ya tashi me ya faru ai wata ce daga cikin matan shi suka ce mata kaza suka ce kasan mata yin suke suna da yawa eh akwai wasu da yawa sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a'a ita ce fa abin nan ita ce fa yar annabi wata yake babanta annabi ne kawunta annabi ne mai gidanta annabi ne eh ita wani safiya din ayi yauwa in aka fi salsalarta tana zuwa ga annabi musa alaihi salatu wassalam eh kun gane ko da yake na yanzu babanci ya zama wa da annabi musa da annabi harun eh yan uwa ne to haka yanzu ita babanta annabi ne sannan kuma dan uwan babanta sannan wa take aure an gama eh eh kafara dai fara da nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu rajulu min ahli sai ma yake Allah tsirar aminta Allah tabbata a gare shi yene ma daga wurin safiya abinda mai gida yake neman wurin iyalansa fa qultu sai na Aisha ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ha'id ai tana al'ada ita wa kenan ita safiya faqal sai ma'aikin Allah yace ahadisatuna hi to yanzu kenan za ta tsare mu kun gane maganar domin yana tsammanin ba ta yi tsawafin ifaba ba in ko ba ta yi tsawafin ifaba ba yanzu ma Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ba zai kama hanya ba kenan zuwa madina ya koma gida har sai ta kammala al'ada sannan ta yi tsawaful ba sannan sai wuce ya kwanaki sun karu ko sun ragu sun karu faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna haƙada a fawabat yawon nahar ai ta yi tsawafin ba ranar babban sallah ta yi tsawafin wajibi tsawafin da yake rukuni ne daga cikin rukunin aiki hajji ta yi shi a ranar babban sallah kun gano wannan ƙan sai bakin Allah ya ce a khuruju ku tashi mu fita ku tashi mu wuce kun gane wannan ko sai nuna mana kenan ashe a yanzu nan akwai magana ta je ta yi ɗawafin wada'i ban bankwana eh kun gane ko sai aka ce a'a ai tana al'ada to kaga yanzu tunda tana al'ada tawafin bankwana ya faɗi kanta kenan tawaful ifada dole a tsaya dan yace a hadisatu nahi yanzu za ta tsare mu kenan Allah ba ta mana mun fahimci wannan da kyau to kun ga yanzu idan aka fara jigilar mahajjata daga ina na dawowa sai ya na ita fasfo ɗinta yana jirgin fari ne ko kuma jirgin da zai tashi ba ta kammala tana al'ada a lokacin kun gano wannan da kyau ko to tun da tana al'ada kuma jirgi ba shine jirgin karshe ba akwai jirage akwai yiwuwar a canza rahilarta kenan daga wannan jirgi zuwa jirgi na gaba kun gano wannan kaga wannan zai zo ne dama idan aka ginu idan shi amirul hajji din ya zama ya san addini domin ba haka ba sai a ɗauko abin da ba larura ba a ce larura komai sai a ce larura ko ba haka ake to ai larura ce ta ya zama larura alhalin ba jirgin karshe ba ne eh ta ya zama larura ta wace hanya ai kafin abu ya zama larura sai an ga cewar babu wata mafita da za a fita da za a jinkirtar amma da ce irin mutanen nan ne da jirgin su jiragen su ba su wuce jirgin uku ko hudu ba sun sauka yanzu za su tashi to haga nan ne za a yi magana a ce to yanzu ya za a yi in tawaga suka tafi suka bata baki daya in shiru a nan sai a ce to yanzu ya za a yi akwai wani abu sai a dawo bangaren malamai a wata manufa akwai wani abu kuma nan gaba to amma ga jirgi a jihar su wata jirgi goma sha biyu ne ke tashi ina ba ta mun gane wannan da kyau ya halatta ta sha kwaya da zai canza mata tafiyar wata domin kada ya zo mata a daidai wani lokaci ta abu ai muna karatun ne a yanzu nan ko akwai kwayoyin ko babu kun ga yanzu ba wai ana tambaya ne akan ya halatta a kirkiro kwayoyin ba yanzu akwai kwayoyin ko babu akwai ya halatta ko bai halatta ba kun gane wannan da ke ko wannan asalin shi in dai don wannan wurwura ce saboda wannan wannan ya halatta in ka duba ahkamu tahtasu bil mu'minat na salu fawzan fawzan ya kawo maganar a ciki so magana wannan magana tana da kyau amma kuma ba haka kawai mace za ta sha ba sai ta samu likita in ba ka ba gari shan sai ta je ta sha a daidai lokacin da zai zo akwai babani? na faɗi sunan littafin na faɗi sunan mawallafin ko ga musa ce babban littafi ne kamun taktasu bil mu'minat an fassara da hausa an fassara da larabci dama da larabci ne amma wani ɗalibi fa duk wannan fassara hausa fassara turanci na ba komai bane in dai wani ɗalibi ilimi ne ka karanta shi daga larabcin shi yawa wannan littafin ne za ka samu wasu ƙarin bayani akwai buhufun da malamai suka gabatar akan waɗannan al'amurra ɗin kun gano wannan ko so yanzu tawaful wada'i shine muke magana akan shi yanzu tawafin ban kwana ya faɗi kenan daga kan matar da take ne al'ada wa fi lafzin a wani lafazin قال النبي sallallahu alaihi wa وعلى wa sallama ma ke Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa i aqra halqa atafat yawm an har qila na'am qal fanfiri قال النبي صلى alaihi عليه a wannan نبي sai ما شاء الله da aminci Allah الله tabbata gare shi yace aqra halqa ita wannan jumlar da ake yi wannan jumlar aqra halqa jumla ce da asalin yadda yadda take a larabci jumla ce wata ake kirda mutum a kanta kun gane ko to amma daga baya sai zamana ana ana furta ba ma'anarta ake nufata ba lafazin ba ma'anar ake nufata ba kamar dai kamar aiwa mutum fata na bala'i ya same shi ko zazzabi ya same shi ko abu kaza ya same shi ina fatan muna fahimta za ka iya samun waɗannan lafuzan a hausa misali ta wani bangaren ko da bai daidai da wani lafazan ba a ce wani shege ne eh kagan ka kallaci wannan shi labazin in a yaren malam ba wajen haka ce shege za ka kallaci gundarin bakin yana nufin ko dai dan gaban fatiha ko wanda ba son uban shi ba to amma kuma yadda wannan din ya faɗa fa ya ban shi ya burge shi ai wani shege ya iya kafa bai kenan Allah ta'ala ya so wuce kun gane ko saboda haka suke cewa wannan amma an haka ce akara halka Allah ya babbake ta misali a uzbillah to haka wannan lafazin kenan ba ma'ana ba kamar da maka fada a'a me ya fara haka misali a kwafat yawan nahar ta yi dawa fi ranar babbar sallah in ji kenan qil sai aka bashi amsa aka ce na'am eh ta yi dawa fi ranar yanka qal sai ma ake Allah yake famfiri kama hanya mu tafi mu kenan madina mu koma gida don fansiri fil amri ne na mace ko na namiji eh fil amri din fili ne da yake nuni ga namiji ko fi'ili da yake nuni ga mace eh saboda ne ga yawan makafawa barakallahu fi fansiri kam hanyar wuce yan sai nuna mana kenan ashe tawaful wada'i baya jinkirtar da ni al'ada eh أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كربوا الحديث لك عبد الله بن عباس الله تعالى قال مسيدا قال عبد الله بن عباس يشي أمر الناس أو أمرت متعني باكي دينسو ما هجتك نقول إيه نقول نعم ندخل فيه تخصيص mutane ai wanda ya je aiki haji ko umara kenan wanda ya je aiki haji umiran nasu an umarci mahajjata an kona akhiru ahadihim bil baiti ya zama na al'amuran su da amma ka baki ɗin shi ne ɗawafi a ka'aba kun gane ko an umarci mahajjata zaman zamansu karshen komai nasu karshen komai nasu a ka shi ne zama mai ɗawafi illa annahu khaffafa an al-mar'ati al hai sai dai kawai an yi saukin haka ga matar da take al'ada amma in dai ba ita ba to duk mahajjati al'amarin shi na ƙarshe shi ne zo me eh? kun yi shiru da ya gama tsawafar wada'i sai ya shiga yana so ya je su kwamfuta ya shiga shagon kwamfuta yayi eh eh a maka kace me eh kun gane jumlar shi idan ya zama da ya fito tsawafi ne yana tafiya ana gashi gashi gashi gashi gashi sai sai ya bada kudin ya sha bamban da ya shiga shago eh kun gane jumlar ko ya sha bamban da ya shiga shago sai da suka ce idan mutum ya yi tsawaful wada'i sai ya fito a kan hanyar shi ta zuwa tunda dama abin da ake bukatar tsawaful wada'i kai mutanen ku ba su da gaskiya wani lokacin wallahi tallahi sai dai addu'a kawai Allah zai shirye su sai a ce ma alhazai jirgin su zai zo da asuba alhaji wani lokacin sai ga basu da laifi kan dawafin wada'i sai ga malam saura awa daya ko saura minti kaza mutum ya je ya dawafin sa yana zuwa ba ce zai zuwa zuwa ba wata kila sabar gobe ce sai ga wani ya yi dawafin wada'i ya yi dawafin wada'i ya yi dawafin wada'i ba sai dai addu'a kawai me ne fa a gaya musu asalin ranar kawai wai wai tar hankalin sai tashi alhalin kuma da ta yi musu da hankali ake to almuhim dai idan ya zama mutum ya tsawaful wada'i tsahun bankwana kenan shine da ya fito kada wani abu ya tare shi kun gane ko kada wani abu ya tare shi ya kama gaban shi kawai Allahumma dai dan abin da yasa a gefa hanya dama da hagu wannan yau har yanzu ya gida amma sai ya fito kuma ya tafi wani shago da ke can wata unguwa ya dawo ya tafi wani shago zai je sai littafi ya tawo zai je yi kaza to kaga wannan bai zama kuma dawafin eh da ya zama dawafin ban kwana ba kenan ana ba ta mun gano wannan illa annahu khaffafa an al-mar'at al-hayd sai dai an yi sassauci ga matar take al'ada kamar ga alhazamu da za su je su sun je sun yi an ce musu jirgi ya tashi jirgin kuma bai zo ba kai sun je sun sake yi an ce musu har wata rana kwatsam sai da kawai aka ce ku fito ka ku ɗebo kayan ku ku ɗebo kayan ku ku ɗebo kayan ku ya mutum zai iya eh kun fahimci wannan da ke ko sai ɗibi gashi daman ya yi a baya an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qal استأذن العباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له أنا عبد الله بن عمر أنقر وانا حديثي عبد الله بن عمر radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda qal abdullahi dan umar yace ista'azana al-abbas ibn al-muttalib abbas dan abdul muttalib ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fa abbas ba manzon Allah dan abbas ne domin da manzon Allah da abin da abbas da mahaifin Allah aiwa da kani idan ya kira shi ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi abbas din ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yabi ta bi makka ce to shi abbas fa yana sanya kwana a makka layali mina kwanakin da ake kwana a mina yana sanya kwana a makka alhalin kuma makka ba mina bace kun shiru saboda me min ajali siqayatihi saboda yadda yake shayar da alhazai fa azina la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi izini uhu mhm. me da kuce hmm? a da mu ji wani muke mu wada da su yanzu kamar revision ne kun gano wannan sai ya zama da na idan mutum yana da wani larura shar'antacciya sai ya nemi izini abu na farko kada shi mahangashi ya ga cewa ai larura ce eh ya ce zai je makka ya je kwana in ya je bai kwana amina ba sai sai ya yi fidiya domin kwanaki amina wajibi ne kwana amina ba wajibi ne ai ibada ce da aka tsara maka haka za ka yi kar ka manta mina kaɗan ke wani gari ne kaɗan yake a cikin haram kaɗan na jamratul aqaba shi ne haram amma duk faɗin mai na ba ta cikin haram amma yau aka ce ba a haram din ake so kwana ba a waje haram ake so kwana asali ma idan ka je kai tawaful ifada dazu da muke magana kun gane ko ba mun yi magana su ba ranar goma ga wata kana gama ifa ifaba za ka dawo menene ka zo kwana idan mutum ya kuskure ya je gida gidan masaukin su ya je kwanta bacci ya kwashi shi waye waye waye waye ya je kama gantala a maka har rana ta faɗi to ya sani fidiya za ta hukan shi in yi wasa eh eh dawafin wajibi ba eh eh a'a yau ai kuma karata aiki haji aiki haji muke ai alfaz din suna da yawa ai masu ma'anoni iri daya min ajali siqayati saboda shayar da alhazai da yake yi yanzu kenan ashe idan mutum ya zamana yana shayar da alhazai ruwa ruwan zanzan da masu tattali da wani abu ga yana da wani hanzari da za a iya kallo amma dai kullum abin da nake cewa shine kada alhaji ya ɗauki doka a hannunsa kun gane ko ya ji cewar kawai yana da uzuri bari ya tafi ɗaya eh kenan na biyu kuma kada mutum yan ya tashi tambaya zai ya tambayi kowa mai aka zuri ne ya ce wa yas'alal ulama'a ya tambayi malamai kun gane ko malamai zai tambaya kare zai tambayi muna malamai yawwa su ba shi hukuncin da yake daidai ba abin da ya mai daidai da son zuce shi ba dan ya kuskura zai je hajijiya an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qal jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bain al-maghrib wal isha bi بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة, واحدة منهما an karɓa wani hadisi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda allah ya ƙara musu yadda da ɗan da uban kenan ko قال عبد الله بن عمر يتي جماع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يكن الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haɗa bainal maghribi wal isha tsakanin sallan magariba da sallan lisha ya haɗa su bi jam'in a muzdalifa inda ne suke cewa muzdalifa kun gane ko bi muzdalifa a muzdalifa ya hada su a wace rana kenan barakallahu fik rana tara ga wata kenan domin rana tara ga wata da safe bayan rana ta hudo ina aka nufa a ina ake eh rana tara ga wata bayan rana ta hudu a ina ake A mina ake domin takwas ga wata aka taso daga maka aka taho mina bayan tara ga wata da safe ana mina kenan daga nan sai a kama hanyar arafat kun gane ko a zahar da la'asar za a haɗa su ne a arafat a filin arafat za a yi su kowace raka'a biyu ina fatan mun gane wannan da kyau a ina a arafat ranar tara ga wata hakan nan za a daɗe za a zauna a arfa za a tsaya a arafat har lokacin da rana ta faɗi idan rana ta faɗi wata sallar ta shiga magariba sai a ƙiyinta ba za a yi ta a nan arafat ɗin ba kuma wai ana so a nuna maka fa shari'a ita za bi ba ita za ta bi ka ba Allah ba ta mu fahimci wannan da kyau sai a gangaro zuwa muzdalifa a nan za a haɗa sallan magariba da sallan isha magariba raka'a uku lisha raka'a biyu saboda me za a yi su raka'a biyu a can baya magariba a zahar da la'asar raka'a biyu yanzu ma isha raka'a biyu eh, eh saboda me yi saboda lissafari ko linnusuk Hmm? eh nan kace me kusan akwai abin da za ku turo a bambancin ko mutanen makka da suka fito daga makka na ansar mai zai same su a makka suka fito aiki hajji tare da shi su ma haka suka yi sallar raka a jibi suka yi eh eh kace me sai kuma ya ba <laughs> kun gane tambaya ta fara kuma rukuci kun ba e eh, to waɗanda suke makka ai sun wasu fito wanda yake daga makka wajen gari ne arafat ɗin eh eh wannan suka ce a lissafar ne saboda haka to tun da lissafar ne kun gane ko tun da lissafar ne kuma mutanen makka sun yi sai zama da kenan tafiya ba ta da abin nan ƙaidi na cewar sai ya kai tsawo kaza tun sai tafiya ta kai nisa kaza saboda daga makka sun fito zuwa arafat sun yi kuma kasaru idan ya zama lissafar kenan suka yi kun gane maganar eh idan kuma ya zama lillisuf suka yi saboda yana su suna cikin aikin hajji ne yasa suka yi haka kuma ya wannan da ke ko to kawo kuwa wancan ba dalili bane kaga yanzu zai iya zama lillisuf zai iya zama to har yanzu ba za a kafa hujja da wannan wannan akan cewar tafiya ba ta da aqallu ba saboda qaidar idza tatarraqa dalilu ila al-ihtimal saqata al sijlan dai kenan sannan ma yake Allah tsira da aminta Allah tabbata a garshi yayin tafiya daga Madina zuwa Usfan bai kasar ba wanda yake kaga nan ba aiki hajji bane ya fito gari ya je Usfan ya je ina ne ya je ina ne wanda yake nisan tafiyar zai yi daga ya ce daga makaɗin zuwa Arafat din ko ma ya fi amma ana da ya kasar ba kun shiru kun ji abin da ba ku aya kun ji zuwa na idan ne bibita karatu ma'ana a ya samu mun ce tafiya tana da adadi a kan dalilai kuma da maka zuwa ina ga ma wani babu hajji ne ba ko barakallahu fiku babun abin nan la yahlu lil mar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasafira masirata يوم وليلة مسيرة يوم بدون محرم بجمع مزدلفة معنى كنا يندى سكا غنغرو دقى عرفاتين فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات إذا كو غنغرو دقى عرفات كوكا تنكرو فاذكروا الله عند المشعر الحرام شيني مزدلفة كنا to anan kuma za a kwana a na muzdalifa kenan a nan za a kwana a nan za a yi sallar asuba in aka sallar asuba mun shiga rana na tano kenan goma ga wata. eh kun gane ko ranar tara ga wata ake hawa arfa aka zo aka baro arfa aka zo muzdalifa aka kwana ake sallar asuba a nan muzdalifa sannan washe gari kuma aka kama hanya aka tafi wurin jifa allahumma sai dai ƙananan yara da dattijai ya halatta ko da rana ba ta fito ba ta goma ga wata su wuce su je su yi jifa da ƙananan yara da mata da dattijai amma sai ga an samu wasu manya jami'an gwamnati ana musu fatawa in mutum gabjeji ne zai ba inda ba zai kara ɗaya zai yi ba kun gane ko amma sai a ce wai shi sai ya tafi cikin dare zai ya shiga cikin ƙananan yara da amma kuma zai iya kara da kasar nan ko jihar shi yana yawan kamfen ka san ku akwai akwai ƙarfi kenan likulli wahidatin minhu ma iqama kowace ɗaya daga cikin sallolin nan biyu an mata iqama salloli nawa muka magana magariba da nisha ko wa lam yusabbih bainahuma bai nafila tsakanin su ba shine tasbihi bai yi nafila tsakaninsu ba ma'ana da ya idar da sallan magariba kawai sai ya miƙe ya kawo isha bai yi raka a biyu nafila bayan magariba ba wala ala asari wahidatin huma bai yi sallan nafila a bayan ɗaya daga cikinsu ba ma'ana hal lisha ba kenan yanzu bai yi da lisha bai miƙe kuma ya kawo nafila ba kun gane ko sai nuna mana kenan yanzu ashe ana haɗa sallah magariba da nisha a ina a musdalifa ana haɗa azhar da al'asar a ina kun yi shiru a arafat ana haɗa azhar da al'asar a ina kuma ai mun faɗa amina kowace ana yin takan lokaci ne in kana mata fi sai ka yi ta kasara kun gane ko ana haɗa azhar da lasar kuma ina a halin tafiya ana haɗa magariba da lisha ina kun yi shiru a halin shayi wannan magana kusa kullum rikicin fasinjoji kenan da direbobi su fasinjoji wasu kowace sallah sai an tsaye an yi ta kun gane ko no sai wuri na uku wuri na gaba ana haɗa magariba da lisha mun faɗa ana haɗa magariba da lisha a halin tsoro nam lokaci eh ai yana cikin halin tafiya kenan nam ana haɗa magariba da lisha kun yi shiru sai ku je gefe ku je ku haɗa an ce yanzu kuma kun kasa magana eh ana hada magariba da lisha ina kuma eh? Eh? duk kun kasa faɗa kun yi shiru amma kuma bayan nan sai mutum ya je ya haɗa mhm. ana haɗa magariba da lisha a ruwan sama an hada magarba da isha a duhu kace najeriya ke nan gaga za dinga hadawa don nefa kullum ba wuta an hada magarba da isha eh a sai gaba da dalili kana yi ko kuma ana yi a to ana hada magarba da nisha. a kina eh mantuwa eh mutum bai manta ya manta kenan bai yi magariba ba sai lokacin isha shi kenan sai hada su babul muhrimu babul muhrimi ya akulu min saydil halal babun da zai mana bayanin ya halatta mai ihrami ya ci abin farauta da wani wanda baya ce ihrami ya farauta dan shi da ke cikin rahimi dai haramun ne yayi farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafu bil ghaib faman itada ba'da dhalika falahu adhabun alim ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'u mithlu ma qatala min an-na'am hadai zuwa karshen aya bai halatta mai ihrami ya kashe abin farauta ba ɗaya kenan ya halatta idan an kamo shi da ran shi a bashi ya karba eh kun yi shiru ya kai halatta amma ya bashi ya karba bai halatta ba ya halatta ya nuna ma wani wanda baya ci ihrami ya ce ga hita bai halatta ba ya halatta ya taimaka mai da wani abu kamar idan da danko ne ya miƙo mai tsakuwa kun shiru ya halatta idan ya zo ya samu mafarauci ya farauto ya gasa yana ci ya ɗauka ya ci eh daga da zama ɓace ba ana bi qatada al-ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kharaja hajjan fa kharaju ma'a فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك هذا نفسه ko fa'adrakna da na adalis alfa'il kenan wanda ya ce fa'adaraka na sai na yi zama maf'ulin bihi fa'adarak na sai na ta zama fa'il rasula ya zama maf'ulin bihi فهم الله ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العبد فأكل منها أو فأكلها أنا أبي قتادة الأنصاري أنكر بونا حديث أبو قتادة متم مدينة رضي الله عنه Allah ya dare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kharata hajjan ya fita ba inda ya nufata sai ake haji ina fata mun fahimci wannan da kyau fa kharaju ma'a amma kuma ka bi wasu ruwayar kuma sai ya zama ba ake haji bane kun gano wannan an ka busu ruwayoyi zai nuna a sulhun hudaybiya ne wani kisa ta faru ma hudaybiya a sulhun da umarar da anasalam ya tafi bai kai gare ta ba kuma aka sulhun hudaybiya kun yi shiru a nan kuma ya ce yaya hajjan ta yake nan eh? kamar ya ka asalin niyya asalin niyya ita ce umara aka tafi an tafi umara ne kowa ya san umara aka tafi ba wai a lokacin aiki hajji bane ka gane ko ba dama tun daga gida ba wai an tafi aiki hajji bane a'a dama umara aka tafi da al'umaratu da alhaji duk ba ana kiran su a nusku ba eh wace ce alhaji al-asghar wace ce alhaji al-akbar in suka haru shi kenan fakara juma'a sai su ma suka fita wannan umarar tare da shi fasara fa ta'ifatan minhum sai wasu tawaga daga cikin su daga cikin wa kenan eh wanda suka fita tare da manzo Allah sallallahu sai wasu tawaga sai suka karkata fihim abu qatada daga cikin su akwai abu qatada wa qala sai annabi ya karkatar da su tawaga shine fasarafa ta'ifatan sai ya karkatar da wasu rindina wasu tawaga daga cikin wanda suka tafi umara sai ce da su hudu sahil al-bahar ku kama gabar tekun nan ku kama gabar tekun bahar al-ahmar ku bi ta gaba imana eh ba a tabbatar da tsaro kenan dan kare zama na ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yana tafi umara kuma a samu su kabilu su far mushi sai zama na ta ko ta ina akwai tsaro da suke tafiya sai ya sanya jami'an tsaro su bugaba to hakan suka bugaba duk wani suke rige cikin jirgin ruwa ko suke kaza shikenan kuma can gaba kuma babu wani teku ne sai salama ya tura wasu tawaga su su bi ta gaba gabar teku to tun da sun fi ta gaba teku to su kuma zai canza su ba zai zama zulhulaifa ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau khuzu sahil al bahar hal tanaltaqi ku kama gefen teku har mu haɗu a can gaba fa akhadhu sahil al bahar sai suka kama gabar teku man sarafu a lokacin da suka tafi ahramu kulluhum gaba ɗayansu sai suka ihrami su tawagar abu qatada kenan illa abu qatada sai abu qatada ne bai ihrami ba lam yuhrim bi ihram bai dauki haramar aikin hajji ba aikin umara ba fa bainana fa bainama hum yasirun to su suna cikin halin su na tafiya suna cikin tafiya kenan izra aw humra wahshin kawai sai suka ga jakunan dawa humur jau'i ne na himar ko ko na hamir sai zuwa ga zakkan dawa ko injiniya ba mun yi da yaran ku ba yawwa eh zakkan da ba yawwa kada ku ci kullum da hausa mu sai zai ga zakkan dawa ba jakin dawa ba kenan tunda humur aka ce eh eh eh zakuna kamar ya Eh. Eh, kai ba shi da kyau haka ba ya cikin ladabin karatu ba ya cikin ladabin karatu wani lokaci mai karatu yana sane yakan ce kaza yakan ce kaza duk malaman da muke karatu haka suke amma a je a je ba ya cikin ladabin karatu ka ce jakai ba a cewa jakuna hausa a hausa cewa jakuna bar gurbin hausa ce ba ta cikin ingantacciyar hausa sai dai ka ce da kai eh wahai daga ce jakai ko da sakon da jiga ce jakai fa bayna ma mai na izra au humara wahshin fa hamala abu qatada ala al humuri sai abu qatada yayi kansu yayi kan wadannan jakan da wadin fa aqara minha atanan sai ya soke wata jaka guda mata kenan ita ce atani jaka mace ita ya kira atan amma idan aka ce himar shi ne namiji sai ya soke ta fannan zalla sai muka sauka muka yada zango eh babu fanna zalla ta fanna zalla sai muka yada zango wa akalla min lahmiha muka ci wani bangare na naman anan kuma na wasu kuma yace wa kalla min lahmiha muka ci namanta sun maƙulla sannan sai muka ce a'a ana akulu min lahmi saidin yanzu za mu ci naman farauta wa nahnu muhrimun muna cikin ihrami mu abokan abokata da kenan ma ci muna cikin ihrami kun gane tambayar ta su eh e su isu suke tambaya saboda haka ana wannan sai cin abincin ya dakata fahamalla ma baqiya min lahmiha sai muka dauki abin da ya saura na naman fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai muka riski ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fas'alnahu an zalik sai muka tambaye shi dangane da wancan cin da muka yi fa qala sai ya ce minkum ahadin amarhu an yahmila alaiha daga cikin ku akwai wani wanda ya umarce shi ya bita ya bi me wannan jakar da a cikin ku kuda kuka ihrami akwai wanda ya ce da shi gatatar yo yo yo gatatar bita a cikin ku akwai wanda ya mai wannan au ashara ilaiha ko a cikin ku akwai wanda ya nuna mashi ita ko dai ya umarce ya ce gatatar bita ko kuma ya nuna mai ita ko da bai faɗa ba ya taba ya je mai wani abin nan da zai nuna haka kun gane tambayoyi tambayoyi nawa biyu qalu sai suka ce la a cikin mu babu wanda yi ne ɗaya daga cikin su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a garfi yace fa kulu ma baqiya min lahmiha to ku ci abin da ya saura na nama eh to yanzu mafhum na maganar inda a cikin su akwai wanda ya ce musu ya inda a cikin su akwai wanda ya umarci abu ka tada fa Eh? yau akwai abin da zai hau kansu daya in a cikin su akwai wanda in nuna mushi ita wasi riwaya a wata ruwayar hal ma'akun minhu shay shin akwai wani abu da ya rage a ciki kuna da wani ragowa fakultu na'am sai na nace eh injini abu da kenan ma na qultu na'am fa nawaltu abu sai na ba shi kafaɗa. sai na ba shi wani bangare na wannan abin din kenan fa akala minha sai ya ci au ko kuma cewa yi fa ha sai ya ci kawai ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka yanzu da ana akwai akwai abin nan akwai abubuwa da zamu fahimta sosai da sosai cewar dai duk wanda yake yana da miƙaci guda biyu ɗaya na kusa ɗaya na nesa kamar ya kenan abu kasa da yana da miƙaci guda biyu ba ba mun ce tun da shi ya kama gabar teku ba ne miƙaci shi kuma yanzu ya canza ko dai ya bi ta tun da ya fito madina ko ya bi na mutanen madina ko kuma ya bi na waɗancan da suke biyo gaba su ma da miƙatinsu eh kun gane ko yanzu mutumin da ya zama yana da miƙaci guda biyu yana da zaɓi mm, ya gara ma ya ɗauki a miƙacin farko ko kuma ya jinkirta ɗaukar hiramarsa sai ya kai eh, yanzu hukunce hukuncen harami ya haukan shi kenan so ba zai farauta ba ai kun ga yanzu abokata da ya nuna mana ya jinkirtar da ihraminsa a miƙati farko zuwa miƙati na biyu shi yasa har ya tsaya ya farauta ashe farauta ya halatta halatta ku lura farauta ba daba ba kun gano wannan da ke ko farauta ta halatta ba daba ce ta halatta ba yanzu kuma ya nuna mana kenan ya halatta cin jakin dawa halas malas eh? ba shi ne zabara ba mai wannan roɗin roɗin mai tsagin mai yake da shi tsagin baki ko tsagin fari eh wani a'a eh ai ce ne wanne ne yake da shi in ga fari ne kaga akwai sakin baki kenan an kuma shi din baki ne to kaga akwai ratsin fari kenan halitta Allah kenan malam kun gane ko halas malas ka kusan wasu za a ga su kosar su mala eh eh sun cika kima nan abu na gaba fa ya halatta mai ihrami ya ci naman farautar da aka yanka ba don shi ba aka kama ba don shi ba eh kun gane ko abu na gaba a sai ya halatta ya ta hajji akan waɗansu masa'il tunda su ta hajji su ne daga farko ya sa suka ci amma duk da haka yadda suka kai mai sai su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum salam yabba barakallahu ya ce shi ana kafa hujja da wannan idan aka wa malami fahim tambayar da bai gane ta ba shi ma ya nemi istifsal kun yi shiru dan masu tambaya da ta gansu wani sai kudin ne zuciyar tambayar sai hasko maka bayan ta kawai in kana mai tambaya sai ya gane ashe a kona abu da yi abin warka ya halatta kenan an sa'ab bin jassama allaisi rabiyallahu an أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شت حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف رحمه الله عز وجل وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجلي والمحرم لا يأكل ما صيد لأجلي إيه؟ بسرعة an sa'ad bin jassama allaifi radiyallahu an an garba wani hadisi daga sa'ad dan jassama allaifi allah ya kara mashi yadda shi a sa'ad yake cewa annahu lalle shi din nan sa'ad ahada ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya bai ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ta ne shimaran wahshiyan kyauta ta jakin dawa kyauta ta jakin dawa da ran shi ko ba ran shi eh dan yace himaran wahshiyan da ran shi ko ba rai eh tambaya ne ya ba shi kyautar jakin dawa wa huwa bil abawa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana al abawa ko alwaddan ko yana abuwa ko yana waddan da abuwa din da waddan din dukkan su wurare wurare ne sunan wuri ne a gane ko kamar kada karatu a ce maka a gidan mangoro ai sunan kauye ne ko ko a garatu ko a sarkin fawa eh ko a gantsa ka san gantsa ko a su kullufi kasan su kullufi? eh? ko a sai na zance maka kuma yanzu ta ne faɗi wani yanzu wani to shi kenan da hu alai sai ma ake Allah ya mai mai da abin bai karɓa ba inna lillahi wa ka ba manzo Allah abu bai karba ba ya zaka ji eh falamma ra'a ma fi wajhi a lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwar da ke fuskar wannan mutumi me su nake ban ji ba me su nake eh jassama aha aha ba ba sa alif wallam din ko ba na'am as-sa'ab bin jassama radiyallahu anhu sai ki fiye kenan lokacin da ma'aiki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yaga damuwar take fuskarsa sai ya ce inna lam naruddahu alayk lalle mu ba komai yasa muka dawo maka da shi babban mu karba ba illa anna hurum sai dai dan mu muna cikin ihrami shi yasa da ka ba mu karba ba eh ai ya ga annabi ya damu ya ba annabi ya ga damu shi kun shiru shi yana ya zo ya ga manzo an sallam shine afdalu llahi ala al-itlaq ya baro gidan shi ya nufi makka ya tafi umara saboda shi yana ganin ba abin da zai kai illa shiga daji je ya mai farauta shi ta yi ta musamman ya kawo mushi kasan akwai karamci amma mutanen karkara sun fi mutanen birni karamci eh akwai kuma suna fi tafi akwai mutanen birni sun fi akwai amma karamci kuma mutanen karkara sun fi karamci zai ga abin kamar jini ne karamci yana bi ko ai ko su suna da karamci mutanen ana suna da karamci sahabbai suna da karamci sosai da sosai amma dai a nuna maka ce mutanen karkara suna da karamci zabuwar ita kenan sai yanka maka ita eh kai shiru amma na birni sai kawo kafe wuta to lokacin da ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gari ya ga damuwar da take fuska sosai ya mai bayani ya ce kamar yana ba shi hakuri kenan yayi hakuri ba komai yasa ba mu karbi wannan kyautar da kai mana ba sai dan muna cikin ihrami eh a sai yanzu akwai kyauta da ake maiwa eh kun ce ba mai da hannun kyauta baya kai shi mun ji ba cewa ne akwai kyautar da ake mayarwa akwai kyautar da ba a karba eh kun yi shiru kamar me kamar kuma wace me shi ba a ciki misali ta tafi waye sun ɗauke ka ka tafi invigilating ka gane ko da kuɗin transport ɗinka da komai da komai naka an cike an baka kuɗin ka kuɗin kwana har kuɗin abinci kana zuwa makarantar da aka tura ka duba yan waye sai aka sai malaman makarantar suka yi maka wani dami guda aka yi maka wani farfesu da abin aka kawo maka kaci haram ne ai ko a da riga duk waye sun baka ne ko duk sun baka tun mun ka taho da kuɗi in ma ana hawa mashin naira hamsin ne su naira ɗari za su baka ko ba su ba kowa ya san wannan ko mu gano wannan misalin ba an turo ka zuwa kwamishinan zaɓe sai abin nan jami'in siyasa waɗannan da waɗannan suka kawo ka suka zo bai da kai sai wanda suka baka kaza wanda suka baka kaza ko mu gano wannan ba eh an tura ka ga zama sarkin kasuwa sai ƙungiyar masu sai da buhuna suka zo suka same ka ƙungiyar masu lalle suka same ka ƙungiyar masu tumatir ƙungiyar masu soɓo ƙungiyar masu manja ƙungiyar masu mai ƙungiyar masu yaji suka kawo maka shi bandir bandir da sallah wannan na sallah ne ƙungiyar masu raguna suka kawo maka na layya wannan ji haramun ne ai mun yi da ku a cikin waɗa hadiyatu umar hulul kun yi kyauta ce a cin hanci ne fa sai ga an cewa albarkacin ofis ko wannan wannan ihsani ne ihsani ne mai zaba kawo ba batun ka ba tura ka eh yana ta fama da kuɗin da zai rubuta waye bai samu ba sai dai zama kwamishinan nan za kawo mai ihsani kun yi shiru yana ta fama da kadin handout bai samu ba sai dai zama principal za ku kawo mai ihsani tun da da yake ta garmo daya a kwararo baka mai hisani ba sai da aka bai sai da ka shiga makarantar kuka haɗu da shi a matsayin shi na lakcara sannan za ka tura mai kredit duka haramun ne wannan kun yi shiru amin kamar shi ya roƙa wani <laughs> yanzu dai mun gane akwai kyautar da ba a karɓa kenan wa fi lafzin da muslim a wani lafazin da imam muslim da ya ce ahada ila nabi sallam himara wahshin wahshiyan jakin dawa kenan ko a lafazin muslim rijila himarin wahshiyin kafa ta jakin dawa kafar tsawon kawo manzo sallam a matsayin kyauta yanzu da nan shi ko ba shi dan da na tambaya na ce da rai ko ba da ke hukun shi wa fi a wani lafazin kuma shikka himari tsagi guda na jikin jakin dawo ya kawo a wani lafazin kuma ajuza himarin wani kafada wani bangare na jakin ya kawo mai alhunde duk waɗannan suna nuna an yanka to yanzu tambaya na ita ce shif ba shi ne tsagi ba tambaya na ita ce ba da zama karanta na bukata da ba kun yi shuru ba sun ci ba ba sanar da hirami ba ba na salama ya karba ya ci ba kuma ya wannan sai mawallafi ya ce kalin musannifu rahimahullah sai mawallafin wannan littafin umdatul ahkam ya ce wata hadal hadith yadda za mu fahimci wannan hadisin na ashabun jassama annahu zanna shi ma yake Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yana zaton cewar annahu sida li ajlihi an yi farautar mai shi kun gane ko saboda haka idan kuna tafiya sai ya ce bari iji yo muku farauta to kaga wannan yayoyi ne don ku in yayo wannan ba zai halatta ku ci ba amma kuka ji kuka same shi ya gasa to wannan ya halatta a ci naman farauta wani shari'a ta halatta a ci amma kana kama bera kana kama muciji kana kama gafiya wannan ka je ka nemi malamai ya halatta a ci ko bai halatta ba eh, eh? na magana ka sani ciki mana ta ke ta sani eh me a karka hada mana ramadan da kuma an su ana magana halaccin su ma asalan bera da gafiya da maciji da bera nan wala ta sai mai magani kuke na farauta ne aha abu sani shi da abu da ka bi a kai ka faɗa kenan azus wani yanki wani yanki na eh, ba bayyana abin da shi kenan wal muhrimu shi mai ihrami la ya'kulu ma fida baya cin abin da aka farauta li ajlihi don shi baya cin abin da aka farauta don shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mana gode ma Allah ta'ala da nuna mana har muka zo yau sannu a hankali karshen wannan babi din yanzu anan. mun yi batutu alhamdulillah a darussan da suka shafi wannan abun aikin haji mun faɗi daidai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauwaƙa mu faɗa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka anan anan me muka faɗa na madina tun da muka fara karatun har zuwa yau bayan shi fa eh to wannan kenan zai nuna muku ashe ziyartar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina ba shi da alaka da aikin hajji kun yi shiru tunda tunda muka gama fara karatun nan tun daga ni miƙati muka fara shine babul mawaqif ko muka fara har zuwa inda muka zo bayani akan mai tawaful wada dawafin bankwana kun yi shiru eh kun ga wannan dai a takaice takaitawa an tara magana aiki hajji kenan sosai da sosai abinda sunan madina ya shigo ne ta bangaren ne miƙati kun gano wannan saboda haka zuwa madina ziyartar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba rukuni ne ba baya cikin aikin hajji kwata kwata kun gano wannan da kyau me zai nuna maka haka da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yin aikin hajji muka ce mutanen da ya fita da su daga makka ba su ba su ne ba su kaɗai shigar da su ina madina ba a mutanen da ya fito da su daga madina ba su kaɗai ya shiga makka da su ba ya haɗu da wasu a hanya ya shiga makka da su kun gane to yanzu da ya taso da ya dawo daga makka ya dawo ina da duk mutanen nan suka ya dawo ko kuma kowanne ya kama hanyar garinsu ko ya hanyar su ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka kamar yadda ake hada tafiya ta kanas ta makka a je ziyartar ka'aba da umara ko hajji hakan nan ana tashi ta kanas a je ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama no kenan hakan nan ake tafiya ta kanas a je a ziyarci masallacin da ke baitul maqdis nawa kenan uku su ne inda shari'a ta shar'anta zuwansu da sunan ziyara da sunan ka yi tafiya ta kanas ka kudiri aniyar tafiya don ziyarta wani wuri ka tafi ka je ka ziyarci waɗannan wuraren ana ba ta mun gano nan da kyau amma ka shirya ka tafi daza, ko ka shirya ka tafi kaulaha ko ka shirya ka tafi lakwaja ko ka shirya ka tafi a ba zuwa imada ko ka shirya ka tafi sokoto hubbare ko ka shirya ka tafi masar ka tafi duk mai halatta ba da sunan wannan ibada a'a wani daga cikin magabata ya haɗu da wani ya dawo daga masar ya ce daga ina kake ya ce daga tsuru sina yake ya ce lashe ya ce ziyarta jabal tsuru sina ya ce da na san za ka tafi da na halaka da na san da tafiya ga da na hana ka baya halatta a tafi a tafiya ta kanas ta ziyara sai waɗannan wurare guda uku kusan ɗuri sina'a ko wa shajaratan ta min ɗuri sina'a ko min ɗuri saina'a tambutu biduhuni wasu zuke lil akilina kago sun sunan shi ya zuwa qur'ani wa ɗuri sinin wa hadha al amin ina fatan mun gano wannan shari'a ita ce kullum za ka bi mai shari'a ta da ya maka ne ba wai mai kai kake so ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kasancewar tafiyar da ake yanzu mutum ya je maka ya dawo ya sake tafiya sai ya zama na ai babu laifi mutum ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sai ya zama na idan mutum ya je ziyarci masallacin ka'aba da hajji ko umara sai ya huce kuma ya je ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ziyara ba a matsayin wani nau'i na yake hajji ba kun gane magana ta ko ba a matsayin shi in kun gane wannan zan muku tambaya idan mutum ya idan da yake hajji ya dawo gida bai jefa hajji shi yayi sai dai ba shi da ladan ziyara an gane wannan da kyau ko to idan ka je ya za ka yi kun shuru. kana zuwa masallacin ma'aikin Allah tsira da abincin Allah su tabbata a garshi in dai daman kai mai shiga masallaci ne ka san da wace kafa ake shiga da wace da ta dama kuma ka san karatun da ake yin za a shiga shine mai ka san dai wa'annan masallacin Allah ba shine karatun shiga masallaci ba yawwa اللهم افتح لنا sai رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانا كون مثلا حكي شي ما كان ركعة جو kun gano wannan shi kenan ka yi ziyarta masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fatan mun fahimci wannan da kyau ziyartar masallacin manzan Allah sallallahu da sallama tana da fa'ida ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garje ya ce salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi masiwa illa masjid al-haram wannan ai mun sha mai tashi a cikin karatuttukan nan yin sallah a masallacin nan nawa fi harfu ko tana da ma'ana azzar yin sallah a cikin masallacin nan nawa afdalu min alfi salatin ya fi yin sallah dubu ba wai yi daidai da sallah dubu ba ya fi sallah dubu fi ma siwa a masallacin da ba shi ba illa al-masjid al-haram sai dai masallacin kuma makka saboda haka kenan ashe yanzu idan ka je madina wanda masallaci zaka lizuta da sallah salatin manzon sallah dan babu kamar shi a madina eh don yi shiru amma sai kaga mutum ya bar masallacin manzon Allah ya tafi masallacin kiblataini ya tafi masallacin masjid Aisha sabo masajidi menene menene menene menene ina fatan mun gano wannan da kyau to shin tun da yanzu kana cikin madina to akwai suraren kuma da ya halatta ka ziyarta wanda yake daman ba don su kai ba ko don su kaje a daman don masallacin manzan Allah su sallam ka je kuma ka yi ziyarci shi kenan in ka babu wanda zai ce maka ziyartar ka ba ta yi ba sai ka gusa can kusa da liman a yanzu kenan sai ka yi sallama ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama assalamu alaika ya rasulallah da ka abin nan na shaida ka isar da manzanci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kyawa kyawawan kusa mun gano wannan da ke ko tun da muka fara karatun nan har zuwa yau mun karanta inda ake ba da saƙon gaisuwa zuwa ga manzan Allah kun yi shiru yawa sabili da haka ma'aikin Allah su da aminci Allah su tabbata gare yake cewa Allah subhanahu wataala ya sanya mala'ika da yake isan mishi da salati zuwa gare shi duk wani wanda iwa manzan Allah salati sallallahu alaihi sallama duk wani da yi wa manzo Allah salati mala'ika ne yana isar da salatin zuwa ga manzo Allah ya ce wani dan wani yi maka salati a duk inda kake a duniya kun yi shiru amma sai ka ce da wani alhaji ya yi maka da manzo Allah ka je ka danna ka je ka sanya shi a hannun wani wanda yake <laughs> ya ake ciki ina ba alhamdulillah baya cikin wannan ka'ida din saboda haka gaisuwa ga manzan Allah kai za ka yi manzan Allah salati kuma mafificin salati shine salatin da shi ya karantar da ransa ya karantar da manya-manyan sahabbansa shi wani shine tsaftatacce tatacce ingantacce fil na salati wada an ka ara a rijali wa qaulahum wa qaulu rasulullahi azka wa ashrahu ko akwai wani ne tangan da shi kun gane wannan da kyau ko yanzu ka yi talaki gawa ka yi sallama gawa sai ka gusa ka yi sal ga na abubakar sai ka gusa ka yi na umar waɗannan kabarrukan su suna cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu gini da ake ya shigar da gidan cikin masallaci ina fata mun gane wannan da kyau to banda nan tun da dai yanzu ka isa garin madina akwai sura nan da za ziyara, ziyarta ka ziyarta yanzu eh, faɗi wuri na biyu masallacin manzan Allah sallam da mandan shi kaji sai kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kabarin sayyidina Abubakar da Usman da Umar sai ka fito fili waje akwai babbar makabartar baki'a dama tun a garin kwaya ka saba ziyarta makabarta ko ba ka zuwa ko sai dai kawai kai gawa shi kenan ka je ziyara kun gane ko yawwa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum sifa dai na na ziyartar makabarta na Rasul mai karanta shi zaki a ina a makabartar Baqi'a kaga duk wannan wannan makabartar ba dai ita ka tashi ba dan me gaba shi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu na nauke ne yanzu eh abu na hudu shine shuhada makbaru shuhada uhud makabartar shahidan uhudu kun gane wannan da kyau ko makabartar shahidan uhudu shi ma wurin bashi da nisa daga garin madina nan ma abin da ka faɗa makabartar bakiya shi za ka faɗa a can mun faɗi wuri na nau kenan sai wuri na nawa na biyar wuri na biyar shine masallacin ƙuba da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a ya ce duk wanda ya alwala a gidan shi ya tashi ya tafi sallah rasa a biyu a masallacin uba kamar yi umara kun gano wannan shi ma kana zuwa yake sallah rasa a biyu to wannan wuraren da ake ziyarta kenan a madina da ina da ina kake jin alhazai suna faɗa ba ka an faɗa ba ba a ciki eh eh kaza ana ce akwai masjidu bilal akwai masjidu aisha akwai sabon masajid wannan duk ban kaura ne me zai nuna maka haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne bilal ya koma gefe ije nahi masallaci kun yi shiru eh a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Aisha ta koma gefen ta yi masallacin ta zamani ne aka zamanin daular turkawa daular fatu daular daular ce ga ta nan mana suke ta gine-gine na barna da iri ga sinan Allah ta'ala ya sauke na'am sai na kuma muku tambaya ba eh a wuraren da ake ziyarta kun yi shiru ce waɗannan su ne shar'antu da ake zuwa wasu wuraren asali babu su a tarihi ba kirkira su aka yi da ko kaji ka bude ido kenan hmm? wata gona kuma Allah ba ta mun fahimci waɗannan kun ga duk waɗannan suna komawa ne akan shigarka ziyarta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum ina maimaitawa wasiya ta ga alhaji shine duk waɗannan wuraren da zai je sai ya kokari ya je su ba lokacin sallah ba in shiru idan ya sallar asuba tsakanin asuba da azhar akwai nisa ko ba nisa ba fa abin da yake yi a madina fa wannan ibada ya sake shi saboda haka bayan ya yi sallah asuba ya gama azkar din shi ya gama komai sai ya je ya kammala dan ya zai samu sallah azhar ana a maza ga alhazi ana ta fifita su akan mota ana ta yawo da su akan mota wasu na ziyara ziyara ziyara ziyara mutum ya je masallacin sallah bai samu ya yi salloli a ciki ba wanda yake da sallah farilla da sallar nafila da sallar jana'iza rasulun ta yi salatun fi masjidi haza sallah ba a ce sai ta farilla kaɗai ba ko ta nafila kaɗai ko ta sallah aka ce daga sallah ba masallacin annabi sallah ta fi kowace lada gani wannan da ke ko yawwa na'am eh. eh yawwa wannan ya halatta eh ya ce wa magana ta ke yanzu ashe mutum zai iya zuwa wani wuri yana zuwa kuma sai a ce akwai makabarta gefe guda wannan ya halatta ziyarta mutum ne ya tafi sokoto karatu kun gane ko yana zuwa sokoto karatu ya halatta ya ziyarci baran shehu usman Allah ta'ala ya shi daga fara kun yi shiru kun yi shiru ya halatta daga nan mai na kwakun guye takanas ya tafi ta yauwa na'am to kun ga yanzu in kuka tara maganar aikin hajjin gaba ɗaya? alhajin mu da iban nan mina ɗayan biyu ne ko dai ya wuce madina ko ya huce makka kun yi shiru in ya wuce madina kaga yanzu ya fara gabatar da ziyara kafin ma abin da ya kai shi eh kun gane ko saboda haka sai ya kula da kuɗi sosai da sosai alhajin da ya je madina kafin aiki hajji ba sai ya kula da kuɗin shi dan bai fara aiki hajji ba duk kun yi bayani cewa ziyara ba ta cikin aiki hajji kai ya tasa kuɗin gaba ɗaya banka musu wuta ya je ya kone su duka ya ga hansar zai siya ya ga waye zai siya komai ya gani alhaji kullum ya dawo gida niki niki da kaya abin da ya kai shi ba bai fara ba ɗaya kenan ko kuma ya zama da daga nan maka zai wuce idan daga nan madina zai wuce to ga zai ɗauko miƙatin kun yi shiru mutanen madina in daga nan makka zai wuce to mafi ala shi ne ɗauki miƙati ya ɗauki haramarsa a cikin jirgi kun gane ko idan zai yi ta matu’i sai ya tafi da niyyar umara ko daga madina ya fito ko daga nan ya fito sai ya shiga makka da niyyar umara yana shiga abin nan ko daga makka ya fito ko daga madina ya fito a cikin mota za su isa makka yana isa maka gidan masauki za a kai su idan a kai su masauki ya ajiye kuna su Allah ta'ala ya sa direban su ya san hanya in ba ka ba sai dinga fifita su a garin makka kun gane ku ana sauke su a masauki shi ke nan da ihramu su sai ya huce maka abin nan ka'aba in yayi salloli kamar da maka ambata shi kenan in bai yi salloli bai yana zuwa sai yi tukunna a ka'aba daga nan sai huce ya fara tsawafi mun gane wannan da kyau ko in ya dawafi daman ya dauko ne umara ya yi ihrami kenan in ya dawafi sai ne sai ya salla raka'a biyu wattakhidhu min maqami ibrahim musalla bayan ya kammala raka'a biyu sai ya huce safa da marwa bayan ya kammala safa da marwa nawa bakwai sai ya yi aski bayan ya kammala aski fa shikenan ya kammala umara ana fata mafi fahimci wannan da kyau eh ko kuna so a yi muku shi a aikace kun yi shiru za mu ajiye ranar laraba mai zuwa jibi idan mai duka ya kai mu ranar laraba jibi idan mai duka ya kai mu karfe goma da rabi a nan shari'a commission daga waje kun gane ko sai mu zo ba akwai wani abu da suka yi a nan gefe ba yawwa karfe goma da rabi da safe sai mu kwatanta shi eh ra'ayi na dare ne ai ba wuta ina ba mun fahimci wannan da kyau a ah, to yanzu neman gwamna ai ba kwabon mutum zai ke tara ba don ya tafi ai in ya tafi ne in ya tafi kuma ba ai ya rufe komai da komai ai karfe goma da rabi na rana na safe na hantsi insha Allah a lokacin ya hantsi ya dubulu da yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an allah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am